An ce mutumin ya dawo. Ware kuwa daga ai daga yanzu zuwa kowane lokaci za ku iya ganin sa. Wa? Aliyan a nan. Kana nufin wai yana zuwa nan? A bai zo ba amma dai zai iya zuwa. gaskiya in dai yana zuwa akwai matsala ya taba nan wajen wasan ina gaji wala da gadir mala hadin wasan ba kai musu bayani bane ne bayani ai bayani ba to yanna ta mika hannu ai musabiya kuma kuna ta suke fi sabilillahi kowa ya manta falalar da take cikin ladan da ake samu idan gaisa ya kamata kai mana adalci ne ya za ka je ka yawo ƙasashe nan daga wannan ƙasa zuwa nan gagai ka ɗauko alaƙaƙe ka zo kamar kalamana. maganan nan fadar fada ake fa jigawa fa na je fa jigawa da kano dan allah guda nawa take ban bar najeriya ba na san a baya na je ƙasashen turai tabbas na sani kwarai kuwa duk inda ake maganan nan na san na je italiya na je spain na je china kai a'a wuya haka ramin asiri ina lillahi wa inna ilaihi raji'un dan allah sake ni tana shiga ba me yake shiga cutar mana ba abin da zai same ka ina jin kamar shokin haka nake ji to me na wani shokin a za ta shiga ya kowa sai dinga gudu na fi lai ni ba kai ba komai ba ka fa je kace to ina je a baya ne ba yanzu ba fa na ji ba ban je ba kuskuren da ne dan sake ni dai da Allah sai in fi gane bayani idan tsoro kake ji za ka mutu din inda na kume kan nan dole ta riga ta shiga ma ta shigan kenan ya kamata ku ringa jin tsoron Allah haba dan Allah na yi bayanin ne bayanin nan sai gudu na ake yi a gida na a rufe min kofa kuma abokai na sai gudu kuke kawai saboda na je jigawa a ga san fa ka zo fa ake kwaso a banna a jigawa ake kwaso ko a turai turan nan na fi shekara ban je ba na san matsala ta gote doka da shi sa Allah ya jarbe da haka gashi na zo na zama abin kyama a cikin mutane eh saboda doka ce aka ce kada wanda ya shiga ko ba haka ba ka saka abu ne da ka sani a shari'a duk ƙasar da ake da annoba shari'a addinance an ce kar a fita kar kuma wani ya shigo to ai kai gashi ka shigo to ai jigawa ce fa ba ko wata kasar ba ba na jima ban je turai ba idan da su kansu manya-manyan namu da suka kamu da ciwon sun a can musu ba ta zo ma Najeriya gaba gida. Zama ake yi ko ba haka ba duk daga nan matsalolin suka faru. To ni ma na san ne kuskure shi sa Allah ya jarabe ni. Gashi na da gida ina ganin kamar zan samu aminci hmm. kuma gashi na zo mutane sun gudu na suke ta yi. Amma in Allah ya da babu wani matsala ba abin da zai faru da ni babu wasu alamomi da suka nuna cewa wani yana da wani ciwo ko na abu kasuwanci na na je ranar da za a rufe da nan ba sani ba aka rufe da ni a jiga wannan ni kuma ina tsoron kar in tafi in bar matsaloli ne kuna na na dawo ka ji dalili ba na abu ba Suwaiba. Wai me yasa kike ba kya ji ne? Ina kuma za ki je yanzu? Gida zan je. Ah, kaga, ni fa na gaji. Yau din nan gidanmu zan je. Tunda na nemi a kawo min ɗauki su zo, an ki zuwa daga gidan, to ni zan tattara in je in same su. Suwaiba, har yanzu gani kike yi kamar na kamu da cutar nan, na miki bayani, kin kasa fahimta ta. ina da ita da da aka ce ka je ka killace kanka tsawon sati biyu ka killace ka dauko min da ciwo ka kawo min cikin gida ka ce lalle sai na zauna wallahi tallahi yau gida zan je to amma soyayya ba kina da mantuwa na sha gaya miki duka abubuwan da zaki amfani da su a gidan nan na riga na tattabe su ko daga ina da ina to kuma ta zaki ki kuma kare kanki daga haka da na shafa duk ilahirin gidan nan inda ka taba na guguga don haka yau din nan sai na tafi gidanmu wallahi ba zan zauna da mai ciwon ba yan ba kina na matsayin ki na matata kaddara ba ta same ni ba ki hakura ki runguma mu zauna tare a nemi mafita eh ka ku san me kake faɗa da mai ciwon corona virus din zan zauna aha ba dai <laughs> wallahi tallahi gidanmu zan je ba zan taba zama da mai wannan mai ciwon ba to idan sanitizer kawai kike takama da ita kuma ya zaki da wannan da nake ta fama da shi i ni fa hadiri na kasa gane ma wai in tama waya mutum ma haɗu sai gudu na kake sai ka ce mutumin nan fa tun da ya dawo garin nan ba shi da abokin mu'amala sai kai duk mun guje shi kowa hanya in ya bi sai ka gone ya waske nan wannan yanan in ya shigo waje gaba ɗaya dare ake kowa ya kama gabansa amma kai ka je ka nanike masa koyaushe kuna tare zama tare cin abinci tare ina zan kwanciya ma tare kuke yi wai dama kai shine dalilin kawai don mutum ya dawo shi shikenan sai a rinka gudunsa kana fa jin mutum nan kasashen nan da ya lissafa da ya je nan ba kasashen da wannan cutar tafi yawa tafi illa tafi kashe mutane irin wannan kasashen da ya lissafa kuma kawai zai zo ka ka nanike mutum kuma ka je ka rika mawa ni fa gaskiya an gama gaskiya ba kai kanka tsoron ka nake wallahi ni ka ban mamaki ya kamata a ce kai ka fahimci yadda abubuwan nan suke to bari ka ji wallahi ni ya zaunar da ni ya zayyane min duk yadda abubuwan nan suke gaba ɗaya ba abin da bai warware min ba kai bari fa in baka labari magana da ake ta ta yi dukkanin matakan kare kai daga wannan ɗaukan wannan ciwo bai huce magana ce ta wanke hannu ba shine a karo na farko hmm. kai da kake da alwala me zai daga maka hankali misalin da zan baka daga lokacin da ka ɗebo ruwa ka fara alwala ka zuba ka wanke ɗaya akalla in dai ka yi alwala yanda ake yi ka wanke uku mm. sanda kake wanke wannan ukun ka ci gaba da wanke wannan ba da daman ake dai amfani ba sanda ka zo zaka zuba ruwa ka kurkura baki ka kuma zuba ruwa ka kuma yi shakar hancin nan sai ka sake zuba ruwa wanke fuska sanda kake wanke fuskar hannun ma wanke shi kake kare sanda ka zo wanke hannu zuwa nan shi ma dai duka dai wankewar kake ƙara yi ka wanwanke ka da nan duka shi kake kare wankewa ka ɗebo ka shafa a ka shafa a kunne ka ɗaure ka akwai wankin da ya wuce wannan dan Allah wace da ya ta zauna in dai da gaske aikin ake yi to Allah ya san da coronavirus gaskiya tun shekara dubu nawa aka koyar da musulmi yi alwala idan kai alwala ba ka wuce gurin ba to sai dai dama ba ka yi to in kai haka ka gama da wankin hannu maganar sai ka ka fara je ta ni. to abin da ya kamata ni nake so a fahimta kenan in kai alwala ka ka sallan matsala ce dai wayan a ci ne wai an kori kare daga gindin dinya abu Allah lafiya a zauna lafiya kawai malam gaskiya ne in an yi wannan komai zai wuce insha Allah tsaftar nan kuma tana daga cikin addini in an kiyaye ta dama can ba wani batu ne ce ka dama ta mace dama ta mace malam ko ba haka ba waɗannan su ne manya-manyan matakan kariya ni wannan ita ce fahimtar wadda ni da malamai na yawwa to wannan kuma wani al'amari daban to na gamsu da haka a haka muke to kaji dalili na kuma a haka nake tun bayan insha Allah da ni da kai eh. da duk wanda yake mu'amala da mu insha Allah zai kamu da coronavirus ba tun daga lokacin ni na samu waraka don haka me za ka yi ta daga hankalinka gaskiya boye maye boye maye ba zai gaya ma gaskiya ka san ba mutum yana da ciwo ya ce ma yana dauke da shi aukai ya du wato hadimi da kafiri ne kai za ka daɗe baka musulunta ba taurin kai yanzu nan fa na ma bayani to sauran sallah a magana sallan ma sai da ya warware min komai dan bayanin da ya mun to magana ake ta kara hada sahu to tun daga su abin da suka ce ni ina ganin da aje ayi wa Allah kwaskwarima ma abin da ya zo da shi a ce wanda baya yin sallah shi zai maka dokar ka warware ni dai a fahimta ta da in je sallah ina warware sahu gwara na fita ban yi ba gwara na yi ta a gida ban je masallacin ba magana ta gaskiya gaskiya dai da fargaba tun da lokacin da aka shiga masallaci aka fara ware-ware idan sahu ya kai saba'in idan mutum shida suka yi tari ba za ka tarar da kwa gudu za kaga ga babu dumani na babu kushuri ko ba haka ba to gwara a yi ta a gida da dai a tafi a je a shiga wannan cinkoson in dai shi ake gudu amma dai ni ina ganin babu inda za a je a kai kuka sama da fadar Allah in an tsarkake in dai musulmin gaske ya gane yana da matsala kai shiga cikin cinkoso mu ko mu je mu ga Allah har Allah ya kawo duniya mu fita ai musulmai su za su yi maganin wannan cutar a duniya ba wai ba wani abu ba ba sani wannan ita ce magana gaskiya dai ya eh, samu to alhamdulillah a ci gaba da dukkan matakan kariya ma kuma zan same su sama alhamdulillah to Allah ya sa su gane gaba daya ni komai sai da na fahimta don haka dan Allah ya kamata eh, ka gane ita fa cutar nan akwai hanyoyi da duk matakai da ake bi wannan mu nan duk kawai hira ce muke ta teburin mai shayi wannan wani ya jiga wane wani ya jiga wane amma bayani na gaskiya ni diye mun kuma na gamsu Allah shi ne. Hai, hai ya ba ka san shawarar me zan baka da za ka taimaka ka taimaka mana ka je a gwada kai kanka kaga cewa fa aka ce da kaji alamomin ko ciwon kai ko zazzabi mai zafi ko mura ko kana atisha sau biyar lokaci ɗaya kawai ka fara killace kanka sannan ka gaggauta ka je a gwada ka ko asibiti ka je a gwada ka kawai saboda ka tabbatar da lafiyar kanka ko kana da ita ko babu don mu ma mu fita daga zargi don shi baka tabbatar da bashi da ita ba kai ka zo kai na nike shi mu ka zo karka na nika mu gaskiya da matsala sai ba ta sa tv a jikin mutum fa take nuna kai magana fa ta gaskiya akan lamarin cutar nan abu Allah kawai a zauna lafiya Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amina, wannan birgitan na me ke da aka yi sallama haba bayan an ce mana wannan cutar ta harbe ka kuma yanzu in ganka ana ai dole in tsorata ke kuma ina kika samu labarin cewa na kamu da wannan cuta to yaya ta mana haba fi sabilillahi mu da muke kokarin mu san yadda za mu je mu kai mata taimako ta dawo nan gidan kuma sai ka biyo mu har gida gaskiya ni koma zan yi kin ga a kafin ki koma ina da sako do Allah kuma ina mai jajanta miki zan tunatar da ke hanyoyin da ake kamuwa da ita wannan cuta ta covid-19 kamar yadda su masana lafiya suke ta bayani da suka ce a guji cinkoso kuma a rika tsayawa nesa-nesa tsakanin wanda yake da wannan ciwon misali idan ya fidda wasu alamomi da suka shafi ko tari ko atishawa ko sabon makamantan wannan haka zalika idan mai wannan ciwo ya taba wani abu ciwon ya dan zauna a kan abin na ɗan wasu mintuna wanda idan kai kuma ka zo ka taba gurin kuma ya to a cikin wannan mintunan da kai ka taba baka samu ka wanke hannunka ba ka yi amfani da hannun nan ka kai shi baki ko hanci ko ido to akwai yiwuwar kai ma za ka iya kamuwa da wannan ciwo to abin da nake so in tunatar da ke shine yanzu da kika fito na tabbata kin yi amfani da mabuɗin kofa na jikin wannan kofar da kika fito kafin zuwan ki duka na taɓas da haka kenan akwai yiwuwar ke ma idan kin ma'amalanci hannunki za ki iya kamuwa a kowane lokaci kuma zan iya yin tari saboda ni da mama abocin mara ne saboda haka kin ga akwai yiwuwar kima kan ki koma yanzu ki koma matsayin mai ita kamar yadda kike tunanin ya yake tana da ita saboda haka eh, idan wannan dalilin da ya sa kika kasa zuwa gurinta to kin ga yanzu kin samu dama tun da kun riga kun zama iri daya kin fahimce ni irin yadda na mu'amalance ki haka na mu'amalance yake yawa haka da haka to in dai ta kamu a sanadiyata to ke ma yanzu haka kike bayan nan na so in tunatar da ke babu yadda za a yi wannan abin ya zama tarbiyya ta addini saboda dan uwanka yana cikin larura ka yi nisa da shi ka kasa zuwa ka bashi taimako addini bai koyar da haka ba kwata-kwata wannan baya daga ciki saboda ka duk abin da izo ya ci karo da abin da addini ya zo da shi to ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka auna da hankalinka kai nisa da shi ka kau da shi kar kai biyayya ɗari bisa ɗari akan abin da ya ci karo da layin addini wannan shine abin da nake so in ga miki kafin ki koma gida na kai haƙuri dama gabaki ɗaya ban fahimci abin ba ne ba don Allah ka yi haƙuri don Allah to alhamdulillah tunda Allah ya sakin fahimta za ki iya zuwa gidan yayarki domin na kulle ta saboda gudun kada ta fita ta yi abin da ba shi kenan ba ba mamaki ƙoƙarin gujewa wannan cuta ya iya sanya an tabbata kuma ta da ita tunda wataƙila motar haya za ta hau bata san da suwa za ta yi mu'amala ba abubuwan da za ta yi mu'amala da su kuɗi ne sauran wuraren da za ta daddafa za ta iya samun matsala shi sa aka ce a zauna a gida saboda haka ah, yanzu ki sanar da mutanen gida ki fito zan rage miki hanya dan aje ki insha Allah sai ki tafi zan baki kulli sai ki bude ku magana da ita kafin ni kuma daga bisani in biyo kuma Allah ya nufa Allah ya